shi da yake kawo muku ababe da suke inganta rayuwa da addini da abin da ya shafi lafiyar jikunan mu da masu neman karin bayani za su tuntube mu da karfe 11 na safi zuwa 4 na yamma a lambar mu ta MTN lambar zen za a kira tun daga karfe 9 na safe zuwa karfe 9 na dare alhamdulillah yan uwa masoya na duniya ina muku fatan alkhairi a ah, mun dawo gida najeriya lafiya bayan mun yi dogon ci zango mun je mun ziyarci wato shugaba abin kaunarmu gaba daya abin begenmu kuma shugabanmu kuma malaminmu mu muhammad sallallahu alaihi wasallam mun je mun yi ziyara lafiya mun dawo lafiya mun gode matuka da addu'o'i da muke ta samu ga al'ummar duniya gaba daya kurare daban-daban da kuma fatan alkhairi kai har da ma gudunmawa musamman da abin da ya shafi kudade na guziri da kuma su yan uwanmu na saudiya masha Allah kalla dama na gaya muku mutane ne masoya na hakika sun karbe mu wallahi baki ba zai iya faɗin abin da waɗannan bayan Allah suka yi mana ba tun daga zamanmu na madina har zamanmu na makka wato akwai inda ma hawaye ne da gizo saboda yanayin yadda wallahi bayan Allah suka karrama ni suka karrama ni abinda ban taba tunani ba ah, na haɗu da bayan Allah kala kala wallahi masoya kuma manyan mutane da matsakaita da mata da maza wanda suka zo inda muke kai tun da muka je abinci dai wanda yake da suna abinci sai dai mu ba wasu ɗaki na sai ya zama wata matattara ce ta 'yan uwa musulmi da ake taruwa ba abin da za mu yi ma 'yan uwa masoyanmu na saudiya sai dai mu ce musu allah ya saka musu da alkhairi wannan kauna ta yan uwantaka da suka nuna mana wallahi allah ne kadai zai biya babban fata na ni da buri shi shine allah subhanahu wata'ala ya hada fuskokinmu a aljannatul firdausi yadda kuka nuna mun kauna da soyayya don allah wallahi ina son ku don allah kuma allah ya hada mu gidan soyayya na dindindin muna godiya matuka bayan allah na madina suka ɗauki mu da abinci da komai haka muka zo makka duk da ba lokaci haka muka ɗan yi ziyarori dai gidaje wasu sun gaice mu zo gidansu da allah suna so mu zo gidansu mu zo gidansu saboda mutanen gidan da yara da manya suna so su gamu to mun je kuma allah ya saka muku da alkhairi duk abin da kuka yi mana allah zai biya ku sannan yan uwa na najeriya kamar yadda aka dingi neman wayata ba a samu ba kamar yadda na yi bayani lokacin ina can na ba da haƙuri saboda sanadiyar tattalin arzikin akaramu ya kaɗan ne eh, in na sa waya na kati na dubu goma bayan kwana ɗaya saboda kun san yanayin kiran da kuke yi to duk mutumin da ya kira ni za a cire naira ɗari kira na kai naira ɗari za a cire a cikin kuɗi na in ko ni na kira ɗari uku da hamsin ne minti ɗaya da kuma ko dubu ashirin mutum ya sa rana ɗaya za ta ƙare so a dai wasu sun magana ta wasan akwai wanda suka tura sakonni akwai wanda muka yi transition da suna siyan magani kafin da tafi aka samu matsala to ina sanarwa duk wanda ya san ya tura mana kuɗi ko mun yi magana da shi ta magani to da Allah ya yi haƙuri ya yafe mana ba da gangan muka yi ba mun dawo zai iya tuntuɓar mu mun magani ne ba a tura masa ba za mu tura masa mun wani ƙarin bayani ne yanzu dai mun dawo gida Allah ya saka mu kowa da alkhairi kamar yadda na faɗa a can mun yi addu'o'i na musamman ga dukkanin yan uwa musulmi wanda suke bibiyan mu musamman wanda suke tare da mu a tilawa tv mun tura sakonninsu da gaisuwarsu ga manzala salama da bukatoci na dukkanin al'umma muna roƙo allah shi biya mana gaba daya allah saka mu kowa da alkhairi muna muku fatan alkhairi sai kuma shirye-shirye da za su biyo allah ya mana albarka kana manta da subscribe da sharing da danna kararrawa na fi hakkudin shuwa ibrahim akarami ma'asalam